السلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قتال الذين ينتعلون الشعر babu qitalin ladina yanta'iluna shara ai babin da ke bayanin za a yaki waɗansu mutane karshen zamani karshen duniya annabi Isa zai sauko sa'annan ya shiga don rundannan musulmai a hadu a yaki Dijjal to Dijjal kuma mabiyarsa sune Yahudawa da shi yasa annabi ta zai sauko tare da musulmai a yaki Yahudawa har muka ji jiya dutse ya ce ya musulmi ya mumini ka zo ga ba Yahude ka zo ka kashe shi to wa'annan duk alamomi ne na tashin kiyama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب an أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da miki Allah sabata gare shi yace la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu ba za a tashi kiyama ba har sai kun yaki wa'ansu mutane waɗanda takalman su ake yi da gashi ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما وجوههم المجان المطرقة بزاعة كيام القيامة با har sai kun yaki waɗansu mutane kusaken su saboda kauri da kewayo da yayi sai ka ce garkuwa ce da aka damfar aka ɗora wata akan wata. لأن الرواية تفسر الرواية الرواية التي سبقت كأن كالمجان المترسل قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين رواية أبو الزناد دقى أعرج دقى أبو هريرة معنى الماجران أبو هريرة قد أبين رواية أديسي سعيد بن المسيب حكى كما آه، الأعرج al'arar shi kuma almajirin sa shine abu zinad amma sai ibn al-musayyib shi kuma almajirin sa shine al-imam az-zuhri dama sai ibn al-musayyib dore shine na abu huraira shi yasa to da yawa in afin yazo riwaya baya kiran sunan sirkin sa to sai malamai suka ce ثم المراسيل سوى الصحابة ليست بحجة لدى, لدى الإصابة إلا مراسيل سعيد إن ثبت لها اتصال سند بعد إن فتشت suka ce mursali hadisi mursali maskan ba mursalin sahabi bane ba za yi aiki da shi ba to amma a sa'id ibn al-musayyib da aka bi su baki ɗaya sai aka same su muttasilai ne to me yasa ake ɗauke sunan sahabi aka ce duk sa'an da ka buɗe eh, sa'id ibn al-musayyib ya kawo hadisi mursali in ka bincika sai ka ga sunan sirkin sa ne ya ɗauke baya sai ya shine wannan cikin ƙarin riwayan a'araj daga Abu Hurairah yake sigaran ayuni masu kananan idanuwa julfan urufi masu gajerun hanci ka anna wujuhahum almajanul mutraka ka ce husaken su garkuwa ce da aka dora wata akan wata باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر da ke bayanin wanda ya. tsaya ya tsaya ya jera sahabbansa suka yi sahu yayin da aka karya su a cikin yaki nan kuma shi mai shi sauka daga kan dabbarsa ya yi istinsar ya roki Allah nasara ya roki Allah Allah ba da nasara yana nufin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يتي أنجي براء ونمتي يا تنبيت يتي ya kai abu umara kun gudu ranar da aka yi yakin hunaini kala la wallahi yace a'a ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da ni Allah tabbata a gare shi bai gudu ba walakinahu kharaja tubanu ashabihi wa akhfa'uhu yace sahabbai aka fita zuwa yaki da waɗanda suka ɗauki kayan yaki da waɗanda babu kayan yaki majiya karfi da raunana fussaran ba su tare da kayan yaki laisa bisilahi ba su ɗauki makamai ba fa a kyau kauman rumatan sai suka zo suka hadu da waɗansu mutane da suka kware cikin harbi hawazina wa bani nasri su ne hawazinawa da bani nasri su maharba ne sun kware cikin harbi ma ya kadu ya kutu lahum sahmu duk sa'an da suka yi harbi da kibiya da wahala kaga kiban su ya faɗi banza sai ya samu abin da suke nufi farasha kuhu rasta sai suka yi musu ya ruwan bama bamai ma'ana makam suna ta harbin sahabbai suna ta harbin sahabbai ma ya kadu na yuqti'una ba za su kusku duk sa'an da suka harba ba a yin kuskure sai ya samu hadasi fa aqbalu hunalika ila nabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka ga matsalar tayi kamar ta kai matuka wa'annan zinawa da banu nasirin sun samu sa'a a kasbi a harbi suna yi musu ruwan bama bamai sai suka ke ko suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala baghlatihi albayda'i halin kasancewarsa yana kan alfadarar safara وابن عمه أبو سفيان بن Ibn ابن عبد المطلب يقود dan baffansa kuma abu sufyan dan haris yana rike da ragaman alfadaran kolizan fanazala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka wasansara ya nemi nasara ya roki Allah maɗaukacin sarki thumma qala sa'annan yace ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ba ba kuma ni ne dan abdul muttalib thumma saffa ashabahu sa'annan yayi ma sahabbansa sahu a lokacin da yaki ya kai matuka yayyaki suka sheko suka zo sai manzon Allah eh, in kai ne yanzu ma sai ka sa giya ta biyar don ka gudu ko to a lokacin manzon Allah ya sauka kan abar hawarsa don su san abin ba na gudu ba ne, da suka ga manzon Allah ya sauka sai kowa ya tsaya sa'an nan manzon Allah ya roki Allah ya yi addu'a ya roki Allah nasara sa'an nan ya sake shirya wani tsahon sa'an nan yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sai na abubakar yace eh, lokacin da matsala ta kai dukkan mu sai muka je muka da muka je bayan manzon Allah muka rini kariya daga manzon Allah don baya yiwa manzon Allah ya gudu har abada ko da a ce shi kadai zai saura sai an wannan yaki dan shine jagora duk wanda ya zo shi ya bi da shi ya gudu fa to aka ake jagoranci ko babu du'a'i alal na bil hazimati wal zalzala yace babin da ke bayanin ayi ma mushrikai kafirai addu'a Allah ya karya su ayi musu addu'a kuma Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu kada su samu tabbata ina ma'anan waɗannan kalmomi guda biyu ma'ana ayi addu'a Allah ya karya su kada su samu haɗin kai kada su samu su taru su farma musulmai a yi addu'a Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu ma'ana kada diga digin su tabbata kada a bari kafafun su kama kasa kada a bari su samu su tabbata su cike wuri alabashin su zo su tikarfin ku ma'ana wa'annan addu'o'i guda biyu kenan a musu addu'a Allah ya karya su ma'ana kada su samu taro su taru waje daya sa'an nan a yi musu addu'a Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu ma'ana kada diga digansu su tabbata a kan kasa ma'ana kada su samu wuri su shantake su makale su kafe har su yi ƙarfi su taru Karshe ko as gatsana biyan da ya sa suke faman shigowa goma. Salihu Ibrahim, ƙuri Musa, Salihu a.Khabara na Isa. Wannan addu'a ta manzan Allah tana da ma'ana. Yahudawa ba sa son a ce. ba abin da suke so a ce Kano musulmai suka fi karfi ko Anambra eh, eh, arna suka fi karfi ba in aka ce Kano musulmai suka fi karfi za a zauna lafiya duk arne ba zai iya daga hannunsa ba aka ce Anambra musulmai suka fi karfi za a zauna lafiya ba wanda zai ce a'a me suke so so suke a rinka samun balance ana kusa da juna kowa na jijinawa yana ji sai ga da'iman ana fitina ba za a zauna lafiya ba abin da suke قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال an karɓo daga sayyidina Aliyu Allah ya da shi yace lamma kana yawmul ahzab yayin ranar da aka yakin ahzab قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله في رادة مثل الله ثبت أغريش ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا Allah ya cika gidajen kafirai da makabar da da kucewarsu da da kabarinsu Allah ya cika musu wuta shagaluna an salati al-wusta sun shagalar da mu ba mu samu sallar la'asar ba har sai da rana ta fadi hina gabati shamsu yayin da rana ta sun shagalar da musulmai an samu tashin hankali da bashin rai kwarai da gaske ana shirye-shirye har rana ta fadi ba a yi sallar asar ba sai manzo Allah ce Allah kika gidajensu da kabarukan su da wuta saboda sun shagalar da mu ba mun sallar wuta ba sai aka ce malamai suka ce sun me yasa ba a yi salatul khawf ba sai har rana ta fadi sai aka ce wannan lokacin ba a wajabtar da salatul khawf ba قال حدثنا خبيثة قال حدثنا حدثنا سفيان عن عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت أن كربو لك أبو هريرة ألا ترى متى يدعيك من زم ألا سيرا دامنك ya kasance. Yana يا a ينا الدعاء أكسن القنوت safe ba, ko da azhar ko la'asar ko magarba ko isha yace yana addu'a a cikin alkunuti alkunuti din nan sallan asuba ce azhar ce la'asar magarba isha duk sa'an da aka dago daga raka'a ta karshe sai liman ya daga hannu duk abin da ya ci cikin musulmai tuwo a akushi wannan lokacin da ya ta fada ana amin ana amin ana amin har sai kaga Allah ya zo ya yi al'amari yad'u fil qunuti yana addu'a a cikin al-qunuti me yake fada Allahumma anji salamata bin hisham Allah ka tsirar da salamata dan hisham اللهم أنجل وليد بن الوليد ألا كثير الد وليد دن وليد اللهم أنجل عياش بن أبي ربيعة ألا كثير الد عياش دن أبي ربيعة اللهم أنجل مستضعفين ألا كثير الد رونا نم مسلمي مرسى غاليه وإن باسد كارثي min almu'minina na daga mu'uminai mu'minai nan manzo Allah ya ci gaba da cewa Allahumma sujud was'ataka ala mudara Allah ka tsananta kamanka da azabanka ala kabila mudara Allahumma sinina katini yusuf Allah ka sauka musu da azaba da bala'i da tsadan kaya da tsadan ababen masarufi kamar shekaru bakwai da aka yi zamanin annabi yusuf قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول عندي عبد الله بن ابي اوفى الله كرم سيدنا da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal ahzabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ranar ahzabi alal na munanan addu'a akan mushrikai fa qala sai ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki munzilal kitabi mai saukar da littafi sari al'hisabi hisabi mai saurin hisabi tawassuli kenan manzo Allah yake da ubangiji yana yabon Allah yana kirari yana tawassuli yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki munzilal kitabi mai saukar da littafi sari al'hisabi hisabi mai gaggawan hisabi اللهم أهزم الأحزاب ألا ككري وانشان غيّن اللهم أهزمهم ألا ككريسوا وزلزلهم ألا كجرجز كفاكر كشن كفافنسوا كذا دقا دقنسوا السبتة قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال ان كربو دغ عبد الله بن مسعود الله يكرمه مسا يدايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana sallah a wurin Kaba ya samu inuwa yana sallah faqala Abu Jahl sai amru sai abu jahalin yace wa nasun min quraishi da waɗansu mutane lalatattu cikin dattawan quraishawa dattawan iska sai sai ya faɗa suka tara gayyar wa nufirat jazurun binaniyati makka yace manzo Allah na sallah a wata unguwa an soke taguwa ko rakuma a can sai abu jahalin da waɗannan dattawan tsiya suka ce wane ne zai je unguwa kaza ya ɗauko mahaifa da tarotun rakumar da aka yanka a wajen ya zo muhammadu ya sujada ku tsora a kansa wulakanci ya kai inda ya kai fa arsalu faja'u min salaha sai suka aika idin ba asa fa arsalu ashkal kauni sai suka aiki wanda yafi kowa rashin arziki wurin Allah ya tashi maza a guje ya je ya dauko mahaifar kuma da tarosan da ke tare da shi wa tarahu alaihi sai suka zo suka zuba suka dora kan manzon Allah yana cikin sujada فجاءت فاطمة أو أنشر رواية تكيا عبد الله دم مسؤول هنا كله واني عبد الله دم مسؤول بي إسبا أبو جهل سسن رنك يا قاتي بي سلسلة لي أقوي يشيكا جداورنا نفاتمة دنا إركرما دم عبد الله دم مسؤول بي إسبا تلك نسكين تلك ومكة واني واني عبد الله دم مسؤول يبر أبو جهل يسني سيقوي ya sheka ya gida wurin nana Fatima nana Fatima me kike ciki ne ga waɗannan matsiyata lalatattun mutane ga abin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son su sani in ba haka ba sai su wulakanta shi don ba shi da daraja a cikin Makka ba kamar sayyidina Umar bane ba kamar sayyidina Usman bane ba kamar sayyidina Abubakar bane duk da cewa sayyidina Abubakar na da daraja ai mun karanta hadisin da suka tattara suka ce sai dai bar Makka da kyar aka sake dawowa da shi a cikin alfarman wani arne cikin abdullahi dan mas'ud sai sulale a ya ce ka je gida ya kwankwasa yace ya tsegunta mana na fatima yace ga waɗannan mutane abinda suke manzon Allah na na fatima abinci take ci wanki take yi wanke wanke take yi barci take yi duk abinda take sai ta watsar ta zo a guje tana yar karama da take tana da fasaha da kaifin hankali ba su fuskance su ba tukunna sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta janye wannan taro da kin ta cire ta karkade ta tsabtace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan ta huskanto su dattawan kaza mutanen banza yayan duk abin da ya kamata a faɗi a faɗa malalatacce ka fassara shi a wannan tafi a faɗa musu sun cancanta a faɗa musu sai da sai ta tsaftace wannan bayan manzon Allah me yayi muku ne dan menene yana sallah za ku zo kuna wulakanta shi sai ga ta kausa su zan tutuka game da su ta faɗa musu suna zaune ba abin da za su faɗa dan sun san na Fatima yar wace ce yar nana Khadija ce yar manzon Allah kamar Abdullahi dan Mas'ud bane hmm. فجاءت فاطمة سينا فاطمة تزو فألقته عنه سيتجي تتشير وإن أبو وتجي ستيبدس فقال فأنا باين wannan riwayar ya ya takaita riwayar an takaita riwayar ce wancan riwayar da ta janye abin tayar sai ta fuskance su ta musu munanan zantutuka to sa'an nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alaika bi quraish Allah ka saukar da azaba mai tsanani kan quraishawa li abi jahl ibn hisham wa utbah bin rabi'a wa shaybah bin rabi'a wal walid bin utbah wa ubay bin khalaf wa umayyah bin khalaf وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله عبد الله دم مسعود يكي وأن متون غدا بقوي دم الله يكي رسولا فلقد رأيتهم يكي والله tabbas na gansu a cikin rani rijiyar ranar da aka ranar da aka yakin badar duk an kashe su suna nan su ke addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi qalil badrin fatla Abu Jahl da aka kashe shi zai mutu tun bai mutu ba yana da shauran rai Abdullahi dan Mas'udu yace bara in je in hau kan wannan arni na more ya wahal da su sun ganna za mu yaje ya hau kan kirjin shi dan ya more ya masa wulakanci abu jahalin zai mutu dan tsananin maguzanci da ya waiwayo ya ga abdullahi dan masudi ne yake lauka na gairo ka yabna ummi am ina ma da wani kai kace ni kai walakance kaddace mutu yanzu ba mutuwar ta dame shi ba kamar abdullahi dan mas'udu a ce shi ya kashe ya isa mai wulakanci saboda tsananin maguzanci dan abdullahi dan mas'udu yake lauka na gairuka yabna ummi am ina ma da wani kare kake ne kamar su ne da su Umar su Usman su daraja a cikin Makka to addu'an da manzon Allah muke nan Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish naka ne kai addu'a Allah ya ga dama ya karba lokacin da kake so ko lokacin da ko bayan haka kadan kowane lokaci abin da ake bukata gare ka ka rinka yin addu'a kana roƙon Allah abin bukatar da ta dame ka amma yaushe za a karbi wannan yaya za a yi ka bar ma Allah madaukaki قال أبو إسحاق أبو إسحاق يتي ونسيت السابعة نامن كان بقوي إن أما أن رويت أكتي شيني عمارة بن الوليد شيني عمارة بن الوليد وأن سوني shagabannin kafirci dattawan kawai a makka duk wata barna duk wata wani iskanci duk wani shashanci duk wani walakanci su ne su ne jigo turakun da suke tabbatar da wannan a cikin maka wani galla za mu musulmai sa'annan da wata mace ana ce da ta ummu jamil matan abu lahabin wacce take ita kuma ba abin da yake burge ta sai dai ta ga ta wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace duk abin da take mallaka sai ta kiyar sai sanadiyar ta ga karshen manzon Allah tana da sarkan wuya tace sai duk abin da take da shi sai ta kashe na dukiya sai ta wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dukiya ta kare ta sayar da wannan ta sayar da wannan sauran sarkan wuya ta kwaya daya wacce take mace kafin ka ga ta tabo sarkan wuya ta sai matsala ta kai karshe tace wallahi duk dukiyarta ko da za ta saura ba komai ne sai ta ga karshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya mata sakayya da mummunan aikinta yace tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad yake tabbat yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahabin guda biyu sun halaka wa tabba shi kansa abu lahabin ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba duk dukiyar da ya tara da mulki da iko da jama'a da taro duk abin da ka tara duniyan nan in ba bin Allah aka ba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab duk abin da ka tara ba sa yi ma amfani ranar lahira a wurin Allah ba za su hana ka kan azaba ba sai bin tsoron Allah kadai shine garkuwa tsakaninka da azaban Allah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab asannu zai shiga wuta mai habubuka wacce take tana ruhuta wamra'atuhu da matarsa hammalatal hatabi wacce take ba ta da aiki sai dai ta je ta dauki kaya ta je ta zuba hanyar manzon Allah wai ko zai zo da asuba ko cikin duhu ko dare ya taka kaya ta soke shi tun da Allah ya duniya har ana da ta haka al'amari yake wai suna neman albarkarsa wai suna neman wai su halaka ki ko wane ne kai haka rayuwa za ta tafi maka ko ka so ko baka so ba abinda yake abinda yake wajibi a kanka ka daidaita a cikin bin Allah a cikin yada addinin Allah shine Allah yake ma agnanu wa mar'atuhu hammalatul hatabi fi jidiha hablum min masali wannan sarkan wuyar da take sai ta sayar ki ta ga karshen manzon Allah Allah ce za ta zo ranar tashin kiyama da sarkan wuta a wuyarta za su shiga wuta sa'an nan sai ta ta samu sayyidina Abubakar abokinka yi min zambo wai yi musu zambo Muhammad za Allah ai musu ma'ana aya sura aka saukar ana karanta gare su shi kenan sunansu ya ɓace kenan a cikin maka. قال أبو عبد الله قال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية وأن سوني سدنة الكفار أفاتين الكفر كينا من ينكافر كينا أتكم مكة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن كربو دقنا عائشة الله ترى متى أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم yahudawa yahudu sun shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqalu sai suka ce assalamu alayka mutuwa gare ka halaka gare ka fala'antuhum na na aisha da taji sai ranta ya bace ta la'ance su Allah ya la'anci wa'annan Allah sai ne musu Allah ya musu kaza kaza fa qala sai manzo Allah ce malaki me ya faru kuntu sai na aisha ce aw lam tasma ma kalu baka ji abin da suka faɗa bane ai ba cewa su yi assalamu alayka ba assamu suka faɗa فقال سيما قال سيما زعل wa يتي ai تسمعي ما ma abin da na faɗa muku ba wa alaykum ai ni ma na ce wa alaikum da suka ce mutuwa ta tabbata da halaka ta tabbata gare ki sai ce wa alaikum sai manzon Allah ce addu'an mu Allah zai karba a kansu amma addu'an su Allah ba zai karba a kansu sai sa na Aisha karki damu duk abin da suka faɗa manzon Allah ya ce wa alaikum addu'an wa Allah zai karba addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karba to haka manzon Allah yake tafiya da eh, Yahudawa fa ba abin da suke nema sai halaka wai manzon Allah ya halaka ba abin da suke nema wanda yake neman ya halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ka yahudawan duniyan nan da uku gani fa a shekara 1897 suka taru a cikin wata kasashen Suez Rafal suka tara mutane sun fi ɗari uku manya-manyan lalatattun yahudawan duniya suka tara su daga kungiyoyi sun kai hamsin kungiya hamsin suka tara waɗannan fitinan nuna lalacin mutane tun daga 1897 suke tararruka har 1951 shekaru hamsin da hudu karshe abinda suke darasawa shi ba wai ba su je su jahili ne ko mahaukaci zai yana surutu yana tsawa yana kuwa ba ku iya komai abubuwa ne aka yi su a tsare wallahi in ba tsarawa kuka zo ba abinda za ku iya batawa a ba kan jahilci suka yi ba ba wauta suka yi ba ba hauka suka yi ba ba ta kife a'a manya manyan mutane suka kawo su waɗanda suka kware cikin barna so muke mu halaka duniyan nan dama shi'aru taken yahudawa shine mu ne shugabannin duniya mu za mu halakar da duniya mu ke harraka duk wata fitina a duniya eh, taken yahudawa ke suka ce yaya za su halaka duniyan nan shekaru hamsin da hudu duk wanda suka san ya kware cikin barna ya iya barna da tsari yana cikin wannan tsari har suka kai karshen taro da suka yi ne 1951 aka yi shi a Falastin suka darasa yaya za su yi halaka wannan duniya dan suna ganin duk duniyar nan in kai ba ba yahude bane suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ne sha'bullahi al-muhtar duk wani musulmi wani banasari wani kowane ne kai banza ne kai ya halaka kai an halice ka ne dan su sune yar halal ne yan halal kowa a'a ba dan halan bane an halice shi ne dan su yasa komai kake mallaka ya halaka ba yahude ya kwace ko ya sata ko ya menene halal to yaya za su yi su halaka duniya sai suka zabi matsaloli kwarara guda hudu mace dukiya makami da tsoratarwa wayan abubuwa guda hudu mata dukiya mulki tsoratarwa su tura maka mace da kuɗi su ce za a baka mulki in duk suka faskara za a kashe ka kenan duk kana da girma in kana da wani makami duk za su gayyace ka ingila za su gayyace ka amerika ka je ka shiga hotel baka sa ka da duk abin da ke cikin hotel yana daukan hoton matan da aka kama kana fasikanci da su kana zaune sai a kawo gare ka ga abin da muke son kai ba saudin mu ya mata da kuɗi yasa suka ce mu za mu mallaki dolar da salin yasa duk wani banki a duniya karkashin har duk wani banki a duniya ba na musulunci bane karshen sa hannun yahudawa yake duk abin da ake karshe riba za ya koma ne su za su sarrafa duniya yadda su to sa'an nan cikin tsare-tsaren da suka yi suka ce sai su je su matsa ma shugabanni su kwadaita musu su matsa musu su matsanta ma talakawan ku gallaza musu wahal da su sa'annan su kuma sai zo su zabi wa'yan ciki ba ku gani suna gallaza muku ne ba ku gani kaza kaza ne da'iman a samu rashin zaman lafiya rashin fahimtar juna da'iman abin da suke ciki ke ba wai sai suke a zauna lafiya ba a kowane ne kai shugaba za a hada ka da mata ko a soja ne duk abin da ya karya masar ke fa masar sun tashi da yaki fi sabilillahi da jihadi manya manyan mutane masu tsoron Allah sai aka je aka tura musu matan Yahudawa suna jin laranci su je kenan kenan majo janar ko janara shi kenan yariya kan kanwa shekaru kaza kaza ta zai ta gama ya je ya take ya je ya fasu karfi duk asirin da yake tare da shi ta dauka wannan kaza kaza kaza haka aka suka yi suka karya masa in ba haka ba su kisa ba su karya masa da laraba ba kowace kasa kuma da irin tsarin yadda za a yi aje a kai a gama da su saboda abin da zai dace da nan ba zai dace da can ba abin da dace da can ba zai dace da kowace kasa da yadda za su to mata sai suka ɗauki mata suka ce da su mace duk inda namiji yake yana son mace wannan shi da kake gani ana tafiya tsirara ba yahude ne dai ba faransa ya dauki yar sa sa gaba yana tafiya ta sa riga yalwataccen riga aka bi inda maza suke ya ga maza ba su damu ba sai ya sake komawa da ita wannan riga aka matse ga nonuna nan ga cinya ga ko ina baya yana suka sake dawowa ya ga yadda ta ja hankalin mutane ya san ana son a cikin mutane a bar mata sai tafiya tsirara to shi yasa sai suka dauki mata za su dauki su lalata duniya sai suka karanta suka karanci dama su da shedan duk tare suke tafiya Allah madaukin sarki ya kawo abubuwa guda uku mace ta zauna gida mace ta yi hijabi mace kar ta yi hulɗa da kar ta yi gogayya da namiji sai suka je suka karya wannan abin sai suka ɗauki mata suka yada a duniya duk inda za ka sa idon ka sai ka ga hadu da mata sai kunya sukan aka fitar da kunya idanun mace mace ta zamo ba ta da kunya to duk inda kuke halin da kuke ciki za su yaudare ku da kuɗi za su yaudare ku da mulki in bukatar su ba su biya ba sai su dawo su zo kun ga dai yadda almajirai suka cika zan titi ku rana ba su tale tale ko wanda da almajirai ku wallahi tallahi aka ake son wannan yan mata su cika kanta za ka waye gari yadda kai almajirai sun gallazin sun gallazi mutane din nan wallahi sai ka waye gari ga yan mata ke ciki kanti. sannan wannan ya mara ɗauki wacce wannan ya ɗauki wacce wannan ya ɗauki ba ga sarka yalla suka shigo kyawawan ba ba daga nijar suke zuwa ba inyamurai suka ɗauke su je ga sunan inyamurai suna zuwa suna zuwa jahun wai wurin akwai fulani fararen fulani su je su kai injin ban ruwa injin wutan lantarki a ba su mata su kawo su zo ko su aure su suka zo suna ba ba hayayyafa suke ba macen da ta fito ba filatarin jahun ko dan bata ko kano ko menene ta haifi danta da inyamurai ko kafiri ya tashi ai zai gaji harshe uwarsa filatanci ko hausa ya kuma gaji addinin ubansa goben ya zo ya tsaya yake shi ma a shi azabe shi da shaman da local government ko sara ko municipal da wace hujja za ku ce a babu sharaɗin da yake sai ka zama musulmi ka zama dan Najeriya dan Kano inda kake an haifi ka zauna shekara biyar sai shi ma ya zauna da wace hujja za ku ce masa sai a zabe shi ya zama shine chairman na municipal ko na dala ko na menene da menene kada ku yi maki ku ce haka ba zai yi ba dan wannan tsarin ake yanzu sai aka ce yan mata su fito kan titi wayannan yan mata da su fito kan titi za su ka gari shekaru 25 da shida su ma sun haifi ƴaƴa su kansu gwagwarmaya suka yi cikin kiyakiya kan kabo kabo cikin gogayya da maza su za su zo sa'annan sai kuma a zo a samu ƴan shugabanni ce yanzu ai psychologically ai eh, socially an ce ya bata za ta iya karatu ba sai an hada su da maza waɗannan ƴan matan da suka rayu kan titi za su ji kankamin aje a hada ƴaƴansu maza da mata ba za a samu ba za a samu wata wahala ba lokacin duk wani malami da za ka zo da gemun ka korawa ne ka kana surutu dariya za a yi maka ba abin da za a yi abin da suke bukata inda suke son a kai kenan to an samu wannan ya zama eh, eh, chairman local government wannan sai a zo kuma suna takara da kukan zaben gwamna har ne zai fito a zabe a shi ma an haife shi dan Kano ne dan Arewa ne na Hausa yana filatanci lalle ne sai ya yi musulunci ya ba sharadi bane ko ya sa wannan sharadi to sa'an nan lokacin mata sun lalace sai suke musu ai addini ne ya tauce muku haƙƙi ku zo ku zabe mu zan ba ku in na zama gwamna zan ba mataimakin gwamna zan zabi mace mata na ji dama za su zabe shi babu ko shakka ko sa'an nan mata kuma musulmai fa sai an kasu kashi uku kashi biyu sai ya dauke sai su zabe shi sai zama gwamna a Kano sai zama gwamnan Kano arne ne ya zabi mace musulma ɗaya ta zama mataimakiyar gwamna to a wannan lokacin kenan sai a tashi da mai fitina za ta tashi dama mata in ba fin karfin su aka yi ba ba za a zauna lafiya ba in aka suka samu dama sai sai so suke su kafada da kafada da maza su ba san wannan wulakanci bane a kansu. to duk ayin da ake son a kai kenan ku rabu da wannan ya tana shekara goma sha biyu tana zuwa makarantar bodin ko tana tafiya wannan lokacin ba komai bane shekara ta goma sha uku sha hudu in ta zo kai shekara talatin ta zama ne za a fi yarka da take mallaka ita za a shawarta yarki a hada ta da namiji ya karatu ko kar a hada ba za a zo a shawarce kai malami ba kuma yarka ce ko ɗanta ne abinda ta faɗa da shi za a yi aiki to a lokacin sun kawo karfi kenan gwamna ya zama gwamnan Kano ya zama an zabi arne ya yi alkawari kuma ya cika ya zabi mataimakin gwamna ta zama yan mace kuma musulma a cikin birni a tsakiyar birni to a wannan lokacin menene zai faru nan sai malamai su dinga cewa dan menene ai mu ba haka ba lokacin mata su yi karfi arnanci yi karfi ko ma yi karfi to abinda ba yahude ke so kenan a lokacin an kusa samun balance ana dan wannan na jinjinawa yana jin wannan na jinjinawa na ji amma duk sa'an da wannan kadai ke jinjinawa ko da arne ne ai za a zauna ba za a samu tashin hankali ba in musulmai ne aka ce Kano musulunci yafi karfi arne sai ya shiru sai a zauna lafiya to yahudawa ba abin da suke so kenan ba a'a ku cire su ku cire musulmai shaguna ku ba arna ku cire wannan ku yi kaza har sai su ma su zo su kawo karfi to a wannan lokacin duk ai kuma sun karanta dokar kasa babu dokar kasa da take shar'i ne sai ka zama musulmi ko a cikin Kano shar'i ka zama dan Najeriya haifin dan Najeriya ko ko inda kake bukatan kai a zabe kan ka zauna shekara biyar to ba ma shekara biyar ba na aka haife shi kuma uwarsa da ta haife shi ba filata nace ko ba Hausa gashi yana Hausa yana menene waye zai hana shi gaji addinin ubansa tunda ba hana hana shi gaji harshen uwarsa ba za hana shi gaji addinin ubansa da lokacin shi kenan matsala ta kai inda ta kai kenan kullun zama lafiya ya gama a Kano sauran malamai wanda suke jin ba daɗi su ranka maganganu sauran matasa wanda suke jin ba daɗi sai dan me sai ai kaza mata sun kawo karfi arna sun kawo karfi zaman lafiya ya gama a Kano zama lafiya babu zancen sudan zancen afghanistan ya zama tsohon yayi kullum ka bude radio wata kasa kuma za ka ji fitina kano arewacin najeriya ko kaduna ko ko ina a lokacin abin da suke bukata sarki ne kai shugaba ne kai mai kudi ne kai fitina ta tashi kasanku ranka kake nema shi sa kana bacci ne ta farka ne tun daga 1897 aka tsaro waɗannan al'amurra da kuke gani sai sa kowa ne ne kai sai ka waye gari kaga ga matsala ta kai ma a wuya ba kada yadda za ka yi waɗannan guda hudu da mata da bace da kuɗi da mulki da tsoratarwa sa'annan sai suka bi duk wani bangare na rayuwa suka shiga ciki bankuna suna ciki yada labarai suna ciki menene duk komai su ne a ciki sai zama ya kasan da labarai kasa ne musulmai ne dukkan su kuma musulmai ne amma babu addinin musulunci cikin aikin su ba abin da ya musu zafi kuɗi suke so ko menene suke so a tsarin da suka koya yadda aka koru mu aka kawo musu kana jin zafi addinin ka kuma a to ai aikin ka kenan yadda aka ce kai kenan ni ina shugaban ka ce kai abu ba za ka yi ba a yaki da kai don na ce ina shugaban ka zo ka tallata kun zugu a fitar har kunya ya kai da mutane ka ce ba za ka fitar kun zugu a tallata kun zugu ba ga kudi za ka kawo mana <laughs> ya ganin kun zugu wani abin abin shi kenan tilas ka kai ka fitar ai suka zo ma bai wadatu ba ma tallata kun zugun arna ne ba zai shiga ba su kawo mana mai lullubi ku ga yar uwarka musulma mai lullubi tana tallata kun <laughs> saboda matsala ta kai har zuciyar kowa sai ta mace sa'annan kuma kowa zai waye gari gaban Allah wallahi sai Allah ya tsayar da kai kowa ne ne wannan zaman lafiya da kake ciki da aminci wata kasa shekara ashirin sha tara tsudan shekara nawa suna yaki kana zaune lafiya lafiya wallahi ni'ima ce Allah ya baka baka kiyaye ban ran da Allah ya janye wannan abin wallahi tallahi sai ka na kudanka shugaba ne kai sarki ne kai malami ne kai dan kasuwa ne kai malamin jami'a ne kai baki daya suka bi suka lalata rayuwa ba yahude kenan sai a waye gari ana zaune cikin shikenan ai a ce babu komai ai kasa ɗaya ne ai menene da menene shikenan sai ne biyu sai ka ji cikin talabijin ana nunawa ga mutanen na'ibawa ne ko menene da menene su ma suna yan ceci ne suna faɗa da kunne na raji su mutanen su ba su da ceci a na'ibawa ne ko menene a can unguwan kuma yana musu wahala su je sabon gari suna neman duk yadda za su gina ceci a wurin su yi wallahi duk wani hakimi duk wani dagaci duk wani sarki da ya bar aka ba da izini aka gina ceci a wurin shi duk ƴaƴan da aka batar da su har ana da kasa wallahi kana cikin kabari sai an kai ma sanar manzo Allah ce man sanna sunnatan sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah lokacin da suka zo kakannin ku cewa suka yi su je kan su je addinin musulunci ce in kuka je ku tarar da arna kafirai ɗan coci suna da cocin su kada ku rusa amma kada ku ba su izini su gina sabo yaya za a ba su izini cikin cikin tsakiyar musulmai karshe wake da tabbacewa ƴaƴansa ko jikokinsa ba za su kafirce duk wani hakimi ko mai unguwa ko sarki ko gwamna ko wani mai kudi duk wanda ya bada haɗin kai ko chairman na local government su kawo maka kudi ne ko mace ne duk baki ɗaya wayan na abubuwan ai kakannin ku sun san da dadin su suka watsar suka ce addinin Allah suka sani kun fi su jin daɗin kudi ne ko mata ya aka ya aka haife ku ba ya aka suka haife mutane mai basan kudi bane su suka watsar suka ce addini Allah madaukin sarki ce wala tusidu fil ba ba'da islahiha wannan kasa da kuke gani arewacin Najeriya yaki aka yi su shehu Usman aka zubar da jinin mutane aka tabbatar da alkhairi ku sai ku zo dan son zuciya ku ku watsar da abubuwa ku ne masu mata ku ne masu kudi ku ne masu mulki su shehu Usman su ba su haka nan bane tunda sun yaki aka tabbatar da addinin musulunci wallahi tallahi kaje ka san arna kai arnanci ko kai shashanci haramun ne bai halaka ya ma sauki da kai a cikin arewacin Najeriya inda aka tsarkake aka aka tsaftace aka tabbatar da addinin musulunci don Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ban kasa bayan an tsabtace kasa an tabbatar da alheri an tabbatar da addinin musulunci ku zo dan san zuciyanku dan san mulki dan san kuɗi dan san mata ku taka wa'annan abin ku bada izini a je a yi barna wallahi tallahi kana cikin kabari gwargwadon adadin mutanen da suka bata sanadiyanka wallahi gwargwadon kamashin da za a kai maka a cikin kabari ka sani ko kar ka sani ka damu ko kar ka damu mala'iku suna kallon kowa suna kallon abin da kowa ke ciki kuma duk suna rubutawa mulki ne ba zai dawwama ba mulki na kowa banda Allah mulki ba zai dawwama ba dukiya duniya komai kake mallaka wata rana za ku zo ku rabu to amma mulki shi ne yake ja mutum ya ja mutum ya je ya kauce ma addininsa makonni uku ko hudu da ina ji a BBC London ko America ne wata shugaban mata a cikin arewa aka tambaye ta hajiya to me yake cewa game da kaza yace a gaskiya dai in na tube rugan shugabancin da aka naga ni a gaskiya dai dangane da musulunci kaza kaza bai dace ba ta kawo magana lafiya lafiya amma ta ce in ta tube ruban shugabancin da aka nada ta ashe tun da an nada mutum ne an nada shi shugabanci ya kamata ki taka addinin sai in kin sauka kan shugabancin ki rai ya dade a taka a hankali a taka a hankali a tafi sannu duniya ake eh sarauniyan eh shugaban kasan India ita ma mace ce kyakkyawa mai tsawo mai komai da komai da dukiya da mallaka da komai rana ɗaya ta mutu yanzu ya an gama an yi ta ta kare sauran labari wata rana mai malam mai wazi malam mai karanta sarki shugaba mai kudi an gama an yi an gama sauran labari kowa ya waye gari cikin ya koma wurin uwarsa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yasa rayya da shagabanni shagabannin kungiyoyi a tafi a hankali a taka sannu lokacin da aka samu mulki din ko aka samu makami din yadda aka sanki gida kina cikin lafaya da lullubi a ganki cikin talabijin haka nan su ma su ji haushi mana dan me zaki dada da musu ki koma daura rawani ki bar lafaya ki bar kibar lullubi ga girma kuma ya zo Babu ya ce wani babi hal yurshidul muslimu kitabi, الكتاب أو يعلمهم kitaba, e su ma su yi hakuri su koye ki mana ke malin libin da kika gada gidanku su ma in su ma su miki kara su koya ke ma sai ki bar abin koyi amma sai da matsala aka kai karshe sa'annan aka je ya zama tabara kenan ma'ana ashe duk ana riko da addinin mulki duniya ba ta samu ba in duniya ta samu ya kamata a take addini ma'anan waɗannan abubuwa kenan yace babu yace wani babi hal yurshidu almuslimu ahla alkitabi aw yuallimuhum alkitaba yace shugaban musulmi limamin musulmi wajibi ne kai shi ya kira manya manyan kafirai ahla alkitabi su zo su shiga addinin musulunci ya rubuta musu wata aya ta alqur'ani ko ta sai ya zama musu izina yace eh haka ne haka haka yake wajibi akan sa saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره يتي عبد الله بن عباس الله كرم سيدا باش الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله إرادة إن شاء الله ثبت غريشي كتب إلى قيصر يا ربط وسيكا تكدازوا Kai kaisara wa kala sai ce fa in ta wallaita in ka ba da baya in ka ki karban addini fa inna alaika ismal arrisiyina ma'ana dukka annasu ala dini mulukihim kai sarki ko shugaba ko hakimi ko gwamna ko wane ne talakawan da ke karkashin ka abinda da kake yi shi za su yi koyi da shi in ka kauce sai su kauce in ka ne ke tilas su ne ke yasa da manzon Allah ya aika masa sai ce ga abin ni ina kiran ka zo ka shiga musulunci in ka aslim taslam ka musulunta za ka tsira in kuma ka kiya ka kauce fa inna alaika ismal arrisiyina duk arisawa wa da ke karkashin ka sai Allah ya baka kamar su laifin dukkan su baki ɗaya kowanne ɗaya adadin talakawanka da suka ki karban musulunci sanadiyan kin karbanka kowanne sai Allah ya baka kamar su a ciki ma'ana kana shugabancin kana jagorancin miliyan goma aka ce ka karbi addinin musulunci ka yi gyara ka kiya ka ta inda kake yace gwargwadon mutum miliyan goma din nan kaucewa da suka yi barna da suka yi dukkan su suna da laifuffukan da suka yi kana da laifin da kai kuma kowanne a cikin sai an kai ma kamar babu du'a ila al-mushrikina bil huda liyata'allafahu yace babin da ke bayanin kafirai ko fasikai waɗanda aka yi manzon Allah aka sanar da manzon Allah cewa waɗannan za su musulunta shi manzon Allah bai musu munanan addu'a ba sai musu addu'a yace Allah ya shiryar da su waɗansu mutane ne mutanen Daud mutanen kasan Yaman aka je aka ce musu ya manzon Allah waɗannan mutane sun shagala sun mazinata ne kuma su ce bane ne to sai kai mun addu'a Allah ya halaka su haka suka faɗa sai manzon Allah ce Allah ka shiryar da su wa dawo da su su karbi musulunci sai aka ce to su sun zo sun ce manzo Allah ya musu addu'a Allah ya halaka Allah ya halaka su manzo Allah ya musu addu'a Allah ya shiryar da su sai malamai suka ce eh Quraishawa da suke manzo Allah ya yanke kauna ba za su karbi gaskiya ba Allah bai sanar da shi cewa za su musulunta ba yayi addu'a Allah ya halaka su waɗannan kuma watakila manzo Allah an sanar da shi ne cewa za su musulunta yasa bai musu mummunan addu'a ba amma da ya yanke kauna daga barin su waɗannan fa fasikai jairai ba za su karbi musulunci ba sai barna sai sai Allahumma alayka bijawsin Allahumma ahlikuhum Allahumma allahuma al-ardh sata to amma tun da Allah ya watakila Allah ya sanar da shi cewa za su musulunta sai musu bai musu mummunar addu'a ba sai musu kyakkyawar addu'a tun da manzo Allah ya musu addu'a za su ga sun zo sun musulunta insha Allah hmm. qala hadathana abu al-yamani qala akhbarana shu'aib qala hadathana abu zinadi anna abdurrahman qala abu hurairah radiyallahu anhu قدم طفيل ابن طفيل بن عمرو الدوسي يتي طفيل بن عمرو الدوسي يا اسو واصحابه ده صحابنسا على النبي صلى الله alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna dausan asat wa abad mutanen daus kabila ce a cikin Yaman cikin su Abu Hurairah ta ya fito yace sun kiya sun saba wa Allah fad'ullah alaiha karo karo ki Allah ya halaka su faqila sai aka ce halaka daus wa wata riwaya aka ce daus sun halaka ma'ana da manzon Allah ya yi musu addu'a na halaka shi kenan sun halaka amma sai manzon Allah ce Allahumma hadi dausan wa bihi Allah ka shiryar da daus ka kawo su musulmai ka sa su karbi musulunci babu da'awatul yahudi والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال يتي باب لك بيان أكرا بيهودي دبنساري سوزوس كرب مسلنكي كما أكم ميزا أياكيسو أكم سنكي كرب مسلنكي كما سنكي بعد جزية wa ma kataba sallallahu alaihi wasallam ila kisra da eh, wasikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zuwa kisra wa kaisar da kaisar wa da'wati qabla al da kira kuma kafin a far musu da yaƙi sai an kiraye su in sun kafi musulunci shikenan in suka ce a ah,